Bismillah ar Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradun zuciya. Ina muke karanta muku littafin dan fari wallafar matar Sayyadi. Ina bu kuwa daki ta shiga ta tattare kayan ta tsaf wanda za ta iya dauka ta fito da shi tare da kulle dakin ta. Sannan ta jawo gana musgo din ta ta fito da shi ta hauja. Da gudu Ahmad ya nufe ta ya rubun kume ta ya fashi da kuka yana faɗin. Dan Allah inna kar ki bar na a gidan nan. Ki tafi da ni duk inda zaki. Ke kadai ce kike so na. Ba ta so ta yi hawaye amma sai da suka zo zubo saboda sayan Ahmad da ya kama Ajiye gana Moscow din ta yi tare da nufar ɗakin Inna Ladi ta hankaɗa labule. Kasa kallonta Inna Ladi ta yi har ciki ta ƙaraso ta tsaya akan Inna Ladin tare da faɗin to ni Allah ya yi zamana da ku ya ƙare a cikin gidan nan saura kuma ya rage gare ki ko ki cire banzar al'ada da ɗabi'ar da kika ɗora wa kanki ki rungumi ɗanki ko kuma ki yi da na sani da asara mafi muni a kafa rayuwarki shawara na baki domin yanzu tarbiyya da rayuwar ɗanki zai koma wani hannun idan kin jawo shi a jiki ya tsira idan kuma kin banzatar da shi kamar da kika saba ruwanki ni kin ga tafiya ta ta har abada ban sani ba ko za mu sake haduwa kin fi kowa sanin bani da kowa a garin Zaria daga caranci aka auro ni kuma yanzu haka can nayi Allah ya ba mu alkhairi tana gama faɗin haka ta fito daga ɗakin tai wajen kayanta ta ɗauka ta nufi kofar gida da mugun gudu Ahmad ya bi ta yana wani irin kuka yana jan gana musgo din yana kuma roƙonta akan ta tafi da shi bulalar da innan murja ta dake shi da ita ita malam bawa ya ɗauka ya shiga tsula masa akan kafafuwansa yana kora shi gida amma Ahmad haka ya dinga ihu ya yana bin bayan inna abu makota suka firfito daga gidajen su suna kallon abin da ke faruwa wasu har da su. malam bawa da ya ga cewar idan bai yi da gaske ba duk inda inna abu ta sanya kafa nan ahmad zai saka sai ya dadume shi yayi yi ta jansa har cikin gida sannan ya haɗa kafafuwansa da hannayensa ta baya ya kulle su ya bar shi a nan tsakar gida yayi yi ficewarsa rana ta kulle sosai duk da kuwa an yi sallar azahar amma irin ranar nan ne mai gasa jikin ɗan adam gashi kafarsa da hannayensa a kulle ta baya babu damar da zai iya kwance kafar don ba karamin kulle balle malam bawa yayi wa kafar ba da na daki balle ta fito ta cece shi inna marja kuwa tana kwar dakin ta tana kallon sa yana ta ihu da kuka Ahmad da azaba ta ishe shi sai ya shiga kwalla kiran mahaifiyarsa yana faɗin innar mu innar mu zan mutu dan girman Allah ki taho ki kwance ni na shiga uku innar mu dan Allah ki kwance ni in dawo inuwa wallahi na miki alƙawarin idan wani abu nake miki daga yau ba zan sake ba dukkan abin da kika ce in yi shi zan yi dan girman ubangiji ki yi min afuwa ki zo ki kwance ni wayyo Allah inna abu ki dawo wallahi kashe ni za za a yi a cikin gidan nan inna marja dan Allah ki zo ki taimaka min ki kwance ni wallahi daga yau ba zan ƙara taɓa na ba dan Allah ki kunce ni kin ji ni na yarda bayan kin kunce ni ki yi ta duka na har sai kin gaji amma dan Allah ki kunce ni in bar cikin rana wallahi da huwa nake yi wani irin dariya in na marja ta kwashe da shi tare da faɗin uwar kama da ta tsugunna ta haife ka ba ta zo ta kwance ka ba sai ni ce zan kwance ka ba ka da hankali to wallahi ka muta a wajen Amadu Ihu ya ci gaba da yi yana faɗin innar mu dan girman Allah dan iyayenki ki zo ko ba za ki kunce ni ba ki zo ki maida ni cikin inuwa dan Allah innar tana cikin ɗaki kuma tana jin sa amma ko gezau kuma ko a fuskar ta babu tausayin Ahmad din Abubakar ne ya fito daga ɗakin ya nufo kansa dan ya kokarta kwance shi amma sai inna murja ta daka masa wata tsawa tare da nuna shi da bulala tana faɗin kul wallahi ka ya taba shi idan babanku ya dawo sai na faɗa masa kai ma an yi maka irin yadda aka yi masa komawa gefe Abubakar yayi yana kallon Ahmad din yana kuka kuka Ahmad ke yi kamar ransa zai bar jikinsa yana kuma kiran mahaifiyarsa domin ceton amma sam sam ta ki koda lekowa abbakar abbakar ba za ka cece ni ba abbakar mutuwa zan yi kirji na ciwo yake yi abbakar dan Allah ka kunce ni zan mutu Ahmad ya faɗa yana kuka saboda gaba ɗaya nauyinsa ƙirjin ya koma abbakar ɗin shi ma kukan yake yi yana kallon inna murja da 'ya'yanta sakina da samira suna ta dariya har da kyakyatawa a mugun zuciye abbakar ya isa wajen Ahmad ɗin ya shiga kokarin kwance shi inna murja ta zaburo ta yo kansa ta falla masa mari amma abbakar tsabar zuciyar da ya yi ko jin zafin marin bai yi ba sanya haƙoransa yayi yana jin igiyar ya so sassauta ɗaurin inna marja kuwa ko ta ina duka take kai masa shi kuma ganin ya kunce ɗaurin sai ya saka hannu ya so ƙarasa warwarewa daidai da lokacin da inna ladi ta fito daga ɗaki ta ɗauke shi da mari tare da jan hannunsa zuwa cikin ɗakin tana masa faɗin dan me yasa zai shiga abin da babu ruwansa shi kuwa ahmad yana ganin hannunsa ya kwance yayi saurin warware igiyar yayar tare da kwanciya a ƙasa yana kallon sama yana wani irin nishi tare da danne hannunsa guda biyu akan kirji can kuma sai ya fashe da kuka yana jujjuya kansa ya fi karfin awa biyu kafin ya miƙe ya rarrafa ya shiga cikin ɗakin inna ladi wacce ke zaune a kan tabarma ita da su abbakar suna cin ɗan waken dawa wani irin haɗiyar yawo ahmad ɗin ya yi domin rabansa da saka abinci a baki tun karin safe da inna abu ta bashi maman tuwon masara da miyar kuɓewa busasshiya innar mu zan ci ɗan waken nema yunwa nake ji tun safe ban karya ya faɗa yana mai karyar da kansa wani harara ta galla masa tare da nuni da hannunta a waje dan ba ƙaramin abu ke sakawa ta buɗe baki ta yi masa magana magana ba da Ahmad ya ji muryar mahaifiyarsa tana magana da shi shekaru biyar kenan ko ya yi abin da za ta yi magana dole ko kallon inda yake ba ta yi wani lokacin da gangan yake yin wani abu don ya samu ya ji muryar da tana magana da shi amma sai ta yi gumda da bakinta ko kuma ta bar wajen kuka Ahmad ya fara yi yana faɗan haba innar mu ni me na yi miki me yasa ba kya so na ne ai ga su Abubakar nan kina magana da su kuma kina ba su dukkan abin da suke so ni me yasa ba kya so na to ya faɗi hakan yana kuka sosai tsamta tsame hannunta a cikin ɗan waken tare da fice wucewa daga ɗakin ta bar masa ɗakin ta koma tsakar gida dama kuma haka take yi idan ya shigo ɗakin ta nuna masa hanyar fita yaki sai ita ta tashi ta fita daga ɗakin kuma ko me take so ta ɗauko daga ɗakin ba za ta taɓa shiga ba har sai ya fita ko da kuwa manja ko man gyaɗa aka zo saya ta gwammace ta yi asara akan ta shiga ciki kuka ya fashe da shi tare da kallon abbakar yana faɗin abbakar me na yi wa innar mu ba ta so na ko kun ji daɗi inna na son ku sosai yake kuka abbakar ya dawo kusa da shi ya zauna tare da dafa shi yana faɗin ka yi haƙuri ka ji amadu innar mu na son ka ka kai ma zan yi maka addu'a idan na yi sallah Allah ya sa ta dawo tana kula ka kamar mu ga dan waken ka nan a cikin roba in na ta zuba ta ajiye kuma na san naka ne kullum kana zuwa kana ɗauka kaji a ciki take zuba maka naka ta ajiye maka idan baka zo ka ɗauka ba kuma sai ta bawa Umar ya cinye kullum ka ke zuwa kana ɗauka kaji shiru Ahmad yayi yana tunani kenan dama in na tana ajiye masa abinci magana ce kawai ba za ta yi masa ba ta ce ga abincinsa can ya je ya ɗauka kuma ba za ta iya ba wa su Umar ɗin su kawo masa ba ɗaukar plate ɗin yayi tare da fitowa kasuwa waje har gaban innar ya je ya duka tare da faɗin innar mu na gode da dan wake ko kallonsa ba ta yi ba sai ma miƙewa da ta yi ta shige ɗaki shi kuwa ya fita kwar gida yana cin abincin sa yana kallon yaran da ke wasa a kofar gidan haka rayuwa ta ci gaba kullum Ahmad cikin kunci a kicin yake kwana domin inna Ladi ba ta yarda ya kwanar mata a ɗaki dama a ɗakin inna Abi yake kwana idan ba ranar kwananta ba ne bai samu fuska a wajen dada ba balle ya je ɗakin ta ya kwanta bai ma taɓa kwatanta hakan ba a nan kicin yake kwana sauro da cinna cinnaku na cizon sa yau ma ya tashi ko kokon da zai saka a bakinsa babu komai ya kare ko da ya shiga ɗakin innar tasa domin ɗaukar kunu sai ya tarar da kofin amma babu komai a ciki innar mu ina nawa kunun? cewar Ahmad daidai lokacin da ta shigo ba tare da sanin yana ciki ba saurin fita ta yi daga ɗakin tana jan dogon tsaki na rai na rai Ahmad yayi da idanu zai yi kuka Abubakar yi saurin karasawa wajen su tare da faɗin Ahmadu kar ka yi kuka ai ban shanye nawa duka ba gashi nan na rage maka Umar ne ce bai koshi ba shine innar mu ta ɗauka ta bashi naka da kosanka duk ya shanye girgiza kai Ahmadu yayi tare da kakaro murmushi yana faɗan a Abubakar shanye kunanka idan na je makaranta zan sayi taliyar goma ina da wata naira goma da ban kashe jiya ba ba ta fuska Abubakar din yayi tare da faɗan dan Allah ka shanye wallahi ni na koshi idan baka sha ba zan yi kuka kallon Abubakar yayi hawa yana cika idanuwansa ya karbi kofin ya kafa kai ya shanye yana hawaye cikin sauri ya goge bakinsa ya janyo ledar kayansa ya fiddo kayan makaranta ya saka lokacin sa Abubakar sun fice daga ɗakin bin bayan su yayi a gaban innar ta siya gansu suna kukan a basu kuɗin makaranta da na tara ta ɗauki ɗari bakwai ta basu a kan su kai ɗari shida kuɗin makarantar su wanda ya kama kowa ɗari uku uku kenan naira ɗarin kai kuma ta ce su raba hamsin hamsin su sayi wani abu a makaranta amma da jiki a sanye ya karasa kusa da innar yana faɗin innar mu dan Allah ni ma ki bani mu ma jarrabawar muke yi ko ban yi kusan guda biyar ba dan Allah ki bani kuɗin makarantar ni ba sai kin bani kuɗin tara ba dan Allah kamar yadda ya yi tsammani hakan ce ta faru tashi ta yi ta bar masa wajen wasu zafafan hawaye ne suka zubo masa a fuska inna har ta kai kofar ɗakin ta sai ta juyo ta kalli su abubakar tare da faɗin kama hannun umar ku wuce kar ku yi latti zuwa makaranta abubakar ya kama hannun umar suna waiwayen ahmad dan har suka fice daga gidan ahmad kuwa ɗakin inna murja ya nufa inda a nan ne mahaifinsa yake sai da ya yi sallama sannan ya shiga zaune ya samu mahaifin nasa shi da su sakina suna cin waina da ƙashi kowa a tasa robar malam bawa yana tsotsar ƙashi mara taunuwa ya kalli ahmad tare da faɗin uban menene kuma ka zo zo ka wani tsugun nan a na, ka zuba min idanuwa uwarka ce ta turo ka ko girgiza kai Ahmad yayi tare da faɗin babu dan Allah kuɗin makaranta zaka bani jarrabawa muke yi kuma ko ɗaya ban zana ba to ita jarrabawar to kai Ahmadu ko na biya maka kuɗin jarrabawa an faɗa maka zaka zama wani abu ne asarar kuɗi na fa kawai zan yi ni ban da ko sisi ko ina da shi ma ba zan baka ba tashi ka wuce ka je ka yi ta ɗumama benci ko ka Ahmad ya fashe da shi tare da fita daga ɗakin da gudun yi hanyar waje ko jaka bai ɗauka ba tafiya yake yi yana kuka da iyakacin ƙarfinsa har da shisheka ya zo ta wani kango zai wuce wani mutum wanda akalla zai sa malam bawa ya fito shi da hannu tare da faɗin zo nan yaro me aka yi maka kake kuka Ahmad din ya karasa yana shisheka tare da faɗin kuɗin makaranta innar mu da babana suka ki biya mun kuma innar mu na da kuɗi dan har kanne na sai da ta biya musu amma ni ta ki biya mun babana kuma ya ce wai ko ya biya mun ma ba zan zama wani abu ba saboda haka shi ba zai yi asarar kuɗinsa ba wai in je in ɗumama benci kallon gefe da gefe mutumin yayi ya ga babu mai kallon sa sai ya kama hannun Ahmad din ya shige da shi cikin kangon yana faɗin da na kuka kaji kwantar da hankalinka kai ne kuwa zaka zama wani abu a duniyar nan idan har kai abin da na ce maka kai zan baka kuɗi masu yawa ka je ka biya kuɗin makarantar ka kaji yadda kai Ahmad yayi yana goge idanuwansa da bayan hannunsa mutumin ya ɗaga rigarsa tare da jawo Ahmad jikinsa zaro idanuwa Ahmad yayi ganin babban mutum a haka zai yi ihu mutumin ya fiddo hankacif ya toshe masa baki tare da saka ɗaya hannunsa ya zaro 'yar ƙaramar wuka ya nuna nuna Ahmad din da shi tare da faɗin kana yin ihu zan caka maka wannan wukar a ciki ka mutu ba za ka kara ganin kowa naka ba. Ahmad jikinsa babu inda baya rawa tsabar razana don tsananin rashin imani da tsoron Allah. Haka mutumin nan ya toshe wa Ahmad bakinsa ya shiga amfani da shi ta duburarsa. Wani irin kuka Ahmad ya soma yi yana jin wata azaba da tunda yake bai taba jin irin ta ba. Gashi bakinsa a toshe yake babu damar ihu. Sai da mutumin nan ya samu nutsuwa a jikin Ahmad wanda tuni ya sume sannan ya goge jikinsa da hankacif din ya gyara jikinsa ya leko ya ga babu kowa ya gudu bayan ya ajiye wa Ahmad din naira ɗari ɗari guda hudu. Tun karfe takwas na safe Ahmad ke kwance a suma a kangon nan ba shi ya farfado ba sai bayan la'asar. A gigice ya farka dubarsa kuwa kamar za ta zazzago don tsabar azaba. Kuka ya fashe da shi yana kallon busasshen jinin da ya zuba a ƙasa a wajen. Kuka yake yi sosai da ƙyar ya iya miƙewa tsaye ya yi ƙoƙarin gyara jikinsa ko kallon ɗari ɗarin da ke yashi a ƙasa bai yi ba. Ya fito daga kangon gaba ɗaya zufa ta jiƙe jikinsa tafiya yake yi ƙafafuwansa a buɗe. buɗe saboda idan ya haɗe kafafuwan nasa ji yake kamar lokacin mutumin ke amfani da shi hanyar gida ya nufa yana kuka duk wanda ya gan shi sai ya yi magana ya tambaye shi me ya same shi amma Ahmad bai kula su ba da kuka ya shiga gidan da inna Marja ya soma arba tana daka a zakar gida tana arba da shi ta zaro idanuwa ta saki tabaryar tana kallon sa har ya gifta ta hannunsa ta yi saurin kamawa tare da faɗin dan uwar ka zo nan menene ya same ka Allah ya sa ba kwaɗayi ne ya ja ka wurin masu luwaɗi ba ta faɗa tana mai jan wandonsa ƙasa masa da ƙarfi sai da ya saki wani irin ƙara saboda ji yayi kamar ta tura hannunta a wajen har tsakar kansa ya ji inna lillahi Allah ka tsare min 'ya'yana da wannan muguwar kaddarar gidan uban wa kaje aka yi maka wannan aikin kuka sosai Ahmad yake yi cikin kukan ne ya shiga yi mata bayanin abin da ya faru wawan mari ta ɗauke shi da shi tare da faɗin ƙarya kake yi ɗan iska kwaɗayinka ne ya ja maka ka kai kanka ko Allah ya ƙara da ma kashe ka yayi ai uwar ka ta huta da ganin ka tunda ba ta son ka ta faɗa haka tare da tura shi gaba da ƙarfi sai da ya faɗi da rarrafe ya karasa ɗakin innarsu sai dai babu kowa a cikin ɗakin an dai sa kayo kyauran alamar bata nan kwanciya ya tsakar ɗakin da ko arzikin leda babu sai saminti kuka yake yi kamar ransa zai bar jikinsa Tun wani irin zazzafan zazzabi ya rufe shi har wani irin makyarketa yake yi hakoransa na haɗuwa da juna duburarsa kuwa kamar ta zazzago don tsabar azaba jikinsa ma kamar garwashi inna ladi kuwa ba ita ta dawo ba sai karfe hudu da kwata kasancewar ta je wajen uwar rikonta ne ganin ɗakinta a buɗe da kamar ba za ta shiga ba sai kuma ta yi shahada ta shiga ɗakin ba ta lura da Ahmad ba kasancewar ya jawo kayan da ke kan gado har da zanin gado ya maka a jikinsa saboda tsabar zazzabin da yake ji shi ko Ahmad yana jin shigowarta ko kwakwarar motsi baya iya yi hatta idanuwansa ba zai iya buɗe sosai ba ita kuwa inna kai tsaye wajen manja ta nufa tare da janyo galan ɗin ta fitar da shi waje kasancewar ya daskare sai ta dawo ɗakin ta jawo ƙaton kwalla da ta juye galan ɗin man gyaɗa a ciki ta ɗauko leda ta shiga ɗaurawa Ahmad kuwa a hankali hankali ya yi ta jan jiki har ya iso inda innar take ya ɗaura kansa a kan cinyarta a take hawaye ya zubo kan zaninta ita kuwa wani irin zabura ta yi cike da tsoro don bata ɗauka akwai mutum a cikin ɗakin ba ganin fuskar Ahmad ya saka ta jawon dogon tsaki tare da ture kansa a ƙasa sai da ya buga kansa a samanti ta miƙe tsaye za ta bar ɗakin Ahmad kuwa bai damu da zafin komorar da ya yi ba sai ya yi saurin cafkar ƙafafuwanta ya fashe da kuka tare da faɗin innar mu wayo innar mu zafi duwawuna azaba yake yi min don Allah innar mu ki ki duba mun zan mutu innar mu mutuwa zan yi tun lokacin da Ahmad ya kai hannu kan kafafuwanta gabanta ya buga da karfi saboda irin zafin da ta ji alamar yana fama da matsanancin zazzabi wani irin abu ne ya daki zuciyarta amma kuma ko da alama ba za ka ga hakan akan fuskar ta ba kokarin fusge kafar ta ta kawai take yi amma Ahmad din ya ki bata dama dan ba karamin riko yayi wa kafar ta ta ba inar mu ba za ki duba ni ba inarmu mu mutuwa fa zan yi wallahi duwawuna kamar ana so mun karfe har cikin ciki na yanzu innar mu ba za ki ji ta tausayi na ba innar mu kar ki bar ni a haka mana dan girman Allah ki tausaya mun zan mutu wani ne ya ja ni kango ko kafin Ahmad ya karasa inna Ladi ta ja kafarta da mugun karfi ta yi waje da sauri Ahmad kuwa wani irin kuka ya fashe da shi yana jujjuya kansa tare da buga kansa a kan siminti har sai da kan nasa ya fashe yana faɗan na shiga uku na lalace in inna abu yau Allah na Allah ka kashe ni in huta tunda innar ba ta so na haka ya dinga yi yana kuka inna Ladi da tana dan gaban ɗakin ne kaɗan amma da ta ji magiyar Ahmad din yayi yawa sai ta koma bayan ɗakin dare ta zauna a wajen. Ahmad kuwa a cikin ɗakin nan sumansa uku yana farfadowa. Wani irin zabura yake yi can kuma sai ya fashe da kuka yana faɗan kar ka yi min kar ka yi min dan girman Allah ka yi haƙuri. Innar ki zo ki cece ni dan girman Allah na shiga uku na lalace. Karfe biyar da rabi sa Bakar suka dawo daga Islamiyya. Ko da ya shiga ɗaki ya ga halin da ɗan uwansa yake ciki sai ya fashe da kuka ya fita da gudu ya shiga neman Inna Ladi. A can bayan ɗakin da ya ganta da kuka ya shiga faɗin labarin innar mu ki taho Ahmad zai mutu wallahi yana can kwance a ɗaki sai fargita da kuka yake yi ki zo mu je innar mu dan girman Allah ki duba shi hannunsa ta damƙo tare da faɗin idan ka ƙara min wannan maganar sai na yanka maka bakinka kuma yanzu ka je ka ce masa ya fita daga ɗakin nan ya koma kicin inda yake kwana idan na zo na gan shi a nan ɗakin sai na masa tsinannen duka wuce maza maza yanzu ka je ka faɗa masa ta ƙarasa maganar tare da ka masa tsawa da kuka Abubakar ya bar wajen ya koma ɗakin innar nan ya tarar da Ahmad din yana kelaya amai kamar zai mutu Idan babu komai a cikin sa banda kokon safen da ya sha wanda abakar din ne ma ya rage masa kuma shi ma dan kaɗan ne sai ya kasance kakari ya fa aman da yake yi yawa kukan abakar din ne ya karo ya shiga faɗin sannan Ahmad ka yi hakuri kaji Allah zai saka maka innar mu muguwa ce ta ce in ce maka wai ka bar mata ɗakin nan ka koma kicin idan ba haka ba idan ta zo ta same ka anan nan za ta yi maka duka mu je raka ka kicin ɗin kaji ba na so ta dake ka ka ga ba ka da lafiya abakar ya karasa maganar yana gogewa Ahmad bakinsa wanda ya bata da amai bai ji kyamarsa ba shi ne ya taimaka masa ya miƙe da kyar kafafuwansa na rawa saboda yadda zazzabin ke na kurkusar kasusuwan jikinsa da kyar ya iya jansa zuwa kicin ɗin. bayan ya shimfiɗa masa tabarmar inna ladin kwanciya Ahmad ya yi da ciki yana faɗan lullube ni lullube ni abbakar mutuwa zan yi abbakar lullube ni kaji da gudu abbakar ya fita ya samo zannuwa har da na mutanen da ke shanye a igiya ya zo ya lullube shi ganin abin ci gaba yake yi sai ya fice da gudu yana kuka har wajen aikin babansu sun kusa su goma a wajen suna suna hira suna cin awara kowa da ledarsa a gabansa kai tsaye wajen malam bawa ya nufa yana kuka tare da faɗin baba ka zo mu je gida Ahmad zai mutu bai da lafiya sosai jikinsa kamar wuta malam bawa ya so duddura Abubakar ɗin zagi amma ganin mutane sai ya nuna konsan na ƙarya har da saurin miƙewa yana faɗin shi Ahmadu to me ya same shi da saba fa lafiya muka rabu zai tafi makaranta har ɗauki kuɗin tara na bashi mutanen wajen suka shiga faɗin to ai shi ciwo da mutuwa haka suke yanzu nan zaka bar mutum lafiya an jima ka ji zance ya canja hannun Abubakar Malam Bawa ya kama tare da faɗin bari na je na duba jikin nasa sai da safan ku. Mutanen suka yi masa Allah ya kawo sauki sai kuma ya ja Abubakar suka soma tafiya sai da suka yi nisa da jama'a sannan Malam Bawa ya kama kunnen Abubakar din yana faɗin dan ubanka duk ranar da ka kuma zuwa wajen aiki na ka kawo min zancen banza da na hofi sai na ci ubanka ina ruwana da ciwon Amadin ni zan ba shi lafiya ko Allah tafi can ka wuce gida ai uwarku na kallon sa kuma ai tana sana'a ta baka kuɗi ka sayo masa ƙwaya ya sha mana ni ban da ko sisi a waje Palestina ya faɗi hakan tare tallafe ƙeyar Abubakar ɗin. Shi kuwa Abubakar ya nufa gida yana kuka. Wajen Ahmad ɗin ya nufa amma sai ya ga jikin nasa ya yi tsamari. Dan firgitar da yake yi ma ya fi na ɗazu. Dan yanzu yake kamar zai tashi ya zura da gudu yana ihu. Kuma duk abin da yake yi in na ladi na ji don ɗakin ta ya fi kusa da kicin ɗin. Idan akwai wanda ba zai jiyo Ahmad sosai ba to da ce dan ita ɗakin ta yana can lungu ne daga ƙarshen gida. Abubakar yana shiga ɗakin innar ya tarar bata nan sai dai ya ga ɗari biyu a nan tsakar gidan ɗakin da alama kama man gyada aka siya ko manja ai kuwa wuf ya ɗauko ya fito da gudu yayi waje kai tsaye bakin titi ya nufa domin ya sayo magani sai da ya isa bakin kemis din kuma ya fara tunanin wani irin magani zai saya faɗawa kemis din yayi lokacin da ya tuna abin da zai fada. yana zuwa ya ce wa mai kemis din. a bani maganin zafin jiki da na amai kuma a haɗa min har da na wanda zai saka mutum ya iya miƙewa tsaye da kansa mi sauraro bari mu dakata nan sai ka biyo ma shiri na gaba. A so ilimi yana da daɗi tukar mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yanzu muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai tukunan